Africa TV3 haske leƙa gidan kowa. auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu kallon mu da sauraron barkan mu da warhaka barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na ku shawara shirin ku shawara shiri ne da ke tattauna matsalolin da suka shafi ko kuma batutun da suka shafi tarbiyya ko kuma zamantakewa a makonnin da suka bata mun tattauna akan matsaloli da yawa wanda suka shafi yara da kuma hanyoyin magance su to wannan satin ma Allah ya sake kaddara mu duk da mun yi ban kwana wancan sati amma allah da ikonsa ya sake kaddara muna wani zama wanda insha allah subhanahu wa ta'ala a wannan zaman za mu tattauna wani batu mai mahimmanci a tsakanin ma'aurata wanda idan ya zamanto akwai shi za a fahimci juna kuma za a samu sakamako mai kyau a tarbiyyar yara wannan abun shine mai tattaunawa tsakanin ma'aurata amfaninsa da kuma mahimmancinsa da kuma ladubban da ya kamata a bi wajen wannan tattaunawa sannan kuma meye tasirinsa a kan tarbiyyar yara da wa'ansu tambayoyi wanda aka turo muna a sms da kuma whatsapp wanda suka shafi neman shawara wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ansa wannan tambayoyi a wannan zama yau na ƙarshe sai ku kasance tare da mu tare da bakon namu malam abubakar muhammad abubakar masani akan fannin tarbiyya da kuma zamantakewa malam muna sake marhabin da kai a cikin wannan shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to malam wancan makon da ya wuce har mun yi ban kwana da jama'a <laughs> to Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi hmm. ya sake sada mu ina ganin ko addu'a da ni ita ce Allah ya karba <laughs> ka san masu kallo masu ma ba so shirin ya kare ba suna jin daɗin bayanan da kuke to malam muna da tambayoyi da dama wanda aka aika mana ta sms wanda suka shafi neman shawara na zamantakewa da kuma na tarbiyyar yara amma yana son kafin mu je wajen amsa tambayoyin muna da batun da zamu tattauna akai tattaunawa tsakanin ma'aurata Insha Allah. me ake nufi da tattauna wannan tsakanin ma'aurata to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira 'yan uwa masu kallon mu da kuma sauraron mu muna sake muku marhaba da kuma lale a cikin wannan shiri da muke tattauna muhimman abubuwa da suka shafi zamantakewa da kuma tarbiyya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kuma ya mana albarka a cikin gidajenmu ya mana albarka a cikin rayuwarmu ga baki ɗayanta dan uwa malam muhammad sani mm. abin da ya shafi tattaunawa wanda yake tsakanin ma'aurata da kuma ah, ko ce iyali mm-hmm. ga baki daya ah, wato isar da sako ne mm. shi tattaunawa ba wai ya taƙaita ba ne kawai a lafuzza da za a yi tsakanin ma'aurata mm. yana nufin daidai da kallon da matar da za ta yi wa mijinta ko kuma shi zai yi wa matarsa ko 'ya'yansu to akwai isar da saƙo a ciki mm. amma tattaunawa an zo wani muhimmin abu wanda za a zo a mayar da hankali a kansa a isar da dukkan waɗannan saƙonni ta hanyoyi daban-daban sawa'un ta kalma ko ta ainihin gangan jiki mm. misali girgiza kai yadda kake yanzu <laughs> ana isar da saƙo ana tattaunawa eh. Eh? ko murmushi mm. eh? da makamantan irin wannan wani lokaci ma a rubuce mm. duk hanya ce ta isar da sako to amma da yake za mu yi magana ne akan tattaunawa in aka zo tattaunawar wayannan abubuwa duk sukan iya shiga a ciki mm. da haka tattaunawa isar da sako ne ta hanyar da ya dace akan wasu muhimman abubuwa tsakanin ma'aurata to malam nan kafin ka ci gaba kana nufin kenan ba wai sai an samu matsala bane za a tattauna to yanzu kenan ka mayar da mu akan yaushe ya kamata ma a zo tattaunawar na yi riga malam masallaci kenan yawwa <laughs> ah, tattaunawa ba sai da matsala ba mm. malam muhammad da yawa daga cikin 'yan uwa ma'aurata na ma suke da kokarin kenan a tattauna sai matsala ta eh, samu eh. an yi rigima ta ce to a zo a zauna a tattauna me yasa na yi wannan tambaya saboda da yawa zaka ka ji an ce sai dai ana rikici ana haya haya za ji an ce to ku tattaro su a zo a tattauna so su yasa na ce kenan saboda abubuwan da ka faɗa kai shimfiɗa ka yana nuna cewa ba wai sai an samu matsala ba za a tattauna dama ita tattauna mm. tsakanin ma'aurata ai kullum ana yin ta mm. ko da yaushe ma ana cikinta ana isar da saƙo ana tattaunawa na haka take da muhimmanci yawwa kuma ba sai da matsala ba idan har sai mun samu matsala ne sannan za mu tattauna mm. to a nan ake samun matsala kamar abubuwa da suke faruwa ma ko tsakanin eh, matsaloli tsakanin ma ƙasa da kasa ko mm. tsakanin wani da wani ana ta yaƙi ko ana ta mm. menene rashin tattaunawa ce da a ce tun farko an tattauna to ba za a shiga faɗan ba ma ko yakin kuma kaga daga ƙarshe mm. idan kowa ya ji jiki sai a ce to a zo a <laughs> zauna a tattauna to a cikin gidaje bai kamata ya zama haka ba eh, bai kamata a ce sai da matsala sannan za a tattauna ba mm. tattauna tana nufin a zo domin ma inganta zamantakewa mm. ana zaman lafiya ana jin daɗi to ya kamata mu zo mu zauna saboda me mu ɗore a kan wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya mana tana nufin mu tattauna saboda mu kawo wasu abubuwa da zai ƙara kyautata zamantakewa tsakanin mata da miji misali tarbiyya da ya shafi 'ya'yanmu ya kamata a ce kun zauna tsakanin mata da miji kun tattauna hanyoyi da dabaru da za ku ainihin kyautata tarbiyyar 'ya'yanku da za ku ainihin kyautata zamantakewarku tattaunawa na nufin ƙara tsara zamantakewa a cikin gida mm. abubuwa a ƙara inganta su a cikin falonki a cikin eh, ɗakin bacci a wurin yara duka inganta mm. wayannan abubuwa duk suna shiga ciki sai kuma maganar mu an samu saɓani eh. an samu rashin fahimta mm. a to ya kamata a ce an zo an zauna an tattauna an samu mafita yadda ya kamata wanda da a ce ana tattauna tun farko to da za a samu karanci matuka na ainihin matsaloli a nan kenan amfanin tattaunawar ita kanta misali mm. da a ce ana tattaunawa to abubuwa da yawa za mu guje musu ba za mu mm. same su ba ma domin galibi fada da ake yi tsakanin mata da miji mm. a rashin fahimta ne wannan malam yakan kamuna eh, eh, abu zar na'am ina yin shi ne ko in ban manta ba wanda da zai aure ya kira matar tashi ko ban aure ne yake ce mata idan idan na yi laifi ni zan nuna cewa na yi laifi idan kika yi laifi ke ma ki nuna kin yi laifi to wannan zai ka ai in mun kalli ma rayuwar mm. manzan Allah sallallahu mm. alaihi wa sallam ta ginu ne gaba abu darda abu darda mm. ta ginu ne gaba daya babban misalin mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta ginu akan tattaunawa Allah subhanahu wata'ala ma yake gaya masa tsakanin sama da sahabbansa wanda shi manzan Allah wahayi ake masa sallallahu alaihi wasallam amma wa shawirhum fil amr mm. a yi shawara a tattauna tsakaninsa da matansa akwai tattaunawa mm. in da ka ituna a sulhu hudaybiyya lokacin da ya yi umarni a yi aski a yi yanka a yi menene sahabbai kowa ya azama yana so ya shiga makka mm. a yi aikin hajji a yi menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma cikin gida hankalinsa a tashe ya isar da sako ya ba da umarni sahabbai suna tsaye saboda rikicewa saboda damuwa mm. amma matarsa ita ta bashi shawara ya je isar da sako a irin wannan lokaci abin da ya shafi al'umma shugaba na duniya mm. gabaki daya ya shawarci matarsa ba wai a zamantakewa kaɗai ba fa a'a ya zo yana isar da sako yana gaya mata halin da ike ciki anan nan malam kana nufin eh, magidanci a waje haka kasuwancin shi abubuwa suka rikirkice masa zai iya zuwa ya tattauna da matan shi ya kamata a ce ya gudanar da wannan abu wato ai wato so da yawa an ɗauki aure wani abu ne daban mm. alhali ko shi aure tsakanin mata da miji wata rayuwa ce wadda take cika wannan na cika wannan wannan mm. na cika wannan matarka kamata ya yi ya zamanto ta san mahalin da kake ciki a waje galibi mazaje sukan guje wa <laughs> isar da saƙon nan a wurin matansu saboda wasu dalilai hmm. watakila ba shi ake bin sa watakila ya shiga wata matsala watakila ma an kama shi watakila watakila irin waɗannan matsaloli hmm. in ya zo ya gaya mata ita kuma saboda tausayawa da rikicewa yana gama gaya mata watakila da awa ɗaya ko washe gari sai ya ji iyaye sun kira shi <laughs> ko wasu sun kira shi daga cikin manya eh. wane abin da yake faruwa kenan wane ashe bashi ake binka ashe kaza da kaza <laughs> to sai ka ga cewa ya ta tona masa asiri eh. ita ba da wannan niyyar ba amma kuma saboda rashin gane irin wa'annan abubuwa mm. mata ya kamata su kiyaye ba komai bane yake fita musamman abin da shafi sirrin namiji mm. shi yasa ah, galibin maza sukan ɓoye sirrin su wa matansu saboda suna ganin za su tona musu asiri ko ya zo ran shi a ɓace ta tambaye shi me yake damun ka ba zai gaya mata ba ba zai gaya mata ba saboda gudun ku ta tona musu asiri ko mm. kuma la'alla ita ba ta sauraron sa mm. a irin waɗannan matsaloli nasa na waje ita damuwarta na cikin gida kawai shine babu kaza ba a yi kaza ba na cikin gida mm. eh? shi kuma la'alla matsalolinsa da ya kawo na waje su suke tayar masa da hankali to rashin fahimtar lokaci da dacewa na tunani akan waɗannan muhimman abubuwa sai su kawo matsala to malam bari mu duba wace fa'ida alfano muke samu wajen tattaunawa tsakanin ma'aurata hakika fa'idojin da yawa ba za su kirgo mm. ba da a ce ana tattaunawa ana fahimtar juna mm. tun tashin farko ba sai matsala ta samu ba ba sai da wani abu ba a'a ma'aurata kan zauna su tsara rayuwarsu mm. yakan zauna da ita ana cikin kwanciyar hankali ya yi mata bayanan muhimman abubuwa da suka shafe shi suka shafe ta suka shafi 'ya'yansu suka shafi aikinsa da abubuwa da ke harkokinsa su tattauna tattaunawa isar mata da sako a zauna a ba da labarin juna masu daɗi ita ma haka a sake ko wasu lokuta na musamman da aka ajiye domin wannan to yayin da aka samu matsala to abubuwa su zo cikin sauki na haka daga cikin amfanin tattaunawa za su rage matuƙa saɓanin da ake samun tsakanin ma'aurata daga cikin amfanin tattaunawa zai kawo soyayya mm. matuƙa tsakanin ma'aurata daga cikin amfanin tattaunawa tsakanin ma'aurata zai ainihin kawo fahimtar juna kamar yadda na ce galibi abubuwa da ake samu na saɓani rashin tattaunawa shi yasa sai ka ga eh, namiji ya ja gefe yana ta fushi mm. A kan matarsa A kan laifin da ta yi ta bata ma san ta yi ba kuskuren da ta yi bata ma san ta yi ba da mutum ce. ko kuma ita ta ɗauki mataki ta kullace shi ta canza mu'amalarta da shi saboda wata magana da ya faɗa saboda wani abin da ya aikata mm. bata zo ta gaya masa ba bata zo ta nemi bayani ba abu kaza da faru ya aka yi kaza da kaza da ladabi mai kyau wani insha za mu yi maganarsa mm. amma ta je ta ɗauki mataki ko shi ya ɗauki makamansa kawai eh, an fara fushi da juna eh. shi kuma ya ganta ta canza watakila mm. kwana biyu irin dariyar da ake irin kyautatawa da hidima da ake duk an daina shi ma maimakon ya kira ta a matsayinsa na babba wance eh, zo mana ke faruwa a kai ne matata mm. maganganu masu kyau a isar menene ke faruwa a'a shi ma kawai ya ga ta jagefe ta bata rai shi ma ya ɗauki makamansa mm. wannan ita ta yi kuskure shi ma ya kuskure sai ka gida a hargitsi ana ta yaƙi a kan me a kan abin da ma ba san dalili ba mm. da za a zo daga ƙarshe a ce yaya ne menene ce ni kawai na gan tana ta ta <laughs> rai tana ta menene bai tambayi dalili ba bai tambayi dalili ba ita ma mm. ya aka yi ke kuma to ai ya kaza da mm, kaza ya ga karshen ta ce to ai ni abu kaza da na yi ni ga abin da nake nufi ni ga abin da nake nufi a ciki kaga rashin tattaunawa ita ta kawo wannan hargitsin da hayaniyar watakila ma aure ya samu matsala amma da ana tattaunawa to wannan abin sai a kauce masa mm. suka ga gida ana zaune cikin fahimta cikin soyayya cikin ƙaunar juna in saɓani ya zo an san hanyar da za a warware fa'idodin da sauransu koko akwai kari ba a saboda abun namu da yawa eh, ma iya ci gaba to mu dan kara ko da guda hudu ne haka zuwa biyar a gurguje saboda wato ita tattaunawa kanta mm. ta kan kara zumunci mm. domin da ana tattaunawa so da yawa za ka ga a zamantakewa tsakanin ah, sai ka ga cewa dangi mm. su ma an samu matsala sun shigo ciki saboda babu tattauna tsakanin ma'aurata ka gane sai ka ga cewa an samu matsala watakila mahaifiyar matar ko mahaifiyar mijin sun shigo cikin al'amarin cikin gida har an fara samun matsala kai wani lokaci ba ma mahaifa ba a makwabta ma su shigo cikin al'amarin ku na cikin gida mm. saboda me ba kwa tattaunawa tsakanin ku ba kwa zama ku warware matsalolin ku sai zamanto <clears throat> wani ne na waje zai shigo ba laifi ba ne in aka samu matsala wasu waɗanda suka cancanta su shigo su ba da shawara amma dai ya kamata wasu abubuwa galibin abubuwa ya zamanto ku ne tsakanin ku ke warwarewa daga cikin amfani ko in ce na karshe ma da zan iya faɗa yanzu mm. kyautata tarbiyyar 'ya'yanmu saboda suna ganin me yake faruwa yayin da 'ya'yanku cikin gida suke ganin yadda kuke zama tsakaninka da matarka akwai kyautatawa akwai tattaunawa akwai hira wani lokaci ma tare da su ake zama a yi wannan hiran mm. su da yawa to kuna tarbiyyantar da su tarbiyya mai kyau za su sake batutuwan da muka tattauna a can baya idan ya zama to wannan tattaunawa zai rushe wancan ai zai rusa shi ba wani abin da zai amfani mm. saboda ai gida ya kamata ne a ce iyali ma'anarsa a haɗu an mm. haɗu iyali ya haɗu ne domin kowanne yana da muhimmanci mm. a taimaka wa juna eh? a haɗu domin cimma wata manufa na gobe kiyama da kuma na rayuwar nan tamu ta nan duniya da haka ya kamata a ce akwai wannan kyautatawar tattaunawa ya su samu natsuwa sai su samu sakewa za su iya faɗa wa iyayensu matsalolinsu abu kaza yana faruwa ina da matsala da kaza baba na yi kaza kowa ne ya min kaza mm. iyaye suna da cikakken bayani game da 'ya'yansu domin ba su yanke alakarsu da su ba ba a sa wata katanga ba tsakaninsu domin ana tattaunawa to malam anan za samu wani yana da da yawa mm. kuma yana da mata fiye da ɗaya wannan tana da 'ya'ya wannan tana da 'ya'ya hmm. wani lokaci za ka samu kowane yaro yana bin ɗakin mahaifiyar shi <laughs> ba zai ji maganar ɗayan matar ba to wannan malam idan a wannan tattauna ya tasirin yake haɗa wannan yaron kuma a tafi a hanya ɗaya wajen tarbiyyar ba shakka tattaunawa za ta warware wannan matsala domin hmm. kafin ma a samu 'ya'yan ana tattauna tsakanin miji da mata kafin ya yi wani auren akwai tattaunawa dama tsakaninsa da matarsa ta cikin gida yayin da wannan ta shigo ta samu wani tsari mai kyau na tattaunawa ita ma shigo cikin wannan tsari na tattaunawa tsakani da haka ana tattaunawa wani lokaci ma za a zauna kamar da ake cewa irin mitin din nan na iyali eh. a zauna a tattauna kai idan ma iyalanka wannan tana wancan wurin wannan tana wancan wurin ya kamata a ce akwai wani abu akwai wata rana akwai wasu lokuta da za a iya haɗuwa iyalan gabaki ɗaya da 'ya'yan da matan duk a zauna watakila a ci abinci kamar ranar juma'a misali ko ranar asabar kana da hutu ko lahadi ko haɗu duk iyalanka ka tara su a wani gida idan misali kowane gida daban-daban ne in kuma gidan a haɗe ake to a haɗu dan wani zama a ci abinci a yi hira ba wai sai da wani abu wani wata matsala ba ko kuma wani abun da ake so a yi a'a ha ah, kawai Allah ya yalwata maka watakila da kaɗan ya rago ɗan mm. malam <laughs> magawata ko yan kaji <laughs> eh? ko kayan marmari <laughs> sai ka hada su ce eh. yau walima za mu yi walimar mai baba walimar mai mai gida a kawai na a haɗu Allah mm. subhanahu wa ta'ala ya mana albarka ya hada mu zama mai kyau mm. ya hada mu a nan duniya ya kamata mu gode ma Allah muna bauta masa mu zo mu haɗu mu ji daɗi mu gode ma Allah mu yaba junanmu mu tuna junanmu mu kyautata alakar mu da take kenan ba sai ran sallah ba ko dai wasu abubuwa da ake na biki haka ya kamata akwai to a anan wani lokaci miji zai iya kokarin sa wajen haɗa kan iyalansa na wani lokaci akan samu sabani tsakanin yani kishiyoyi hmm. to wannan ko abokan zama za a ci wani lokaci akan samu sabani a wajensu za ka samu in ma shi mai gidan ya yi kokarin haɗa su amma kuma sai ka samu a tsakanin su ba jituwa wannan shi yake ka baraka tsakanin ayansu hmm. amma kafin ka ban wannan ansa za mu je hutu rabin lokaci sai mu dawo insha Allah yan uwa masu kallon mu da sauraron mu kar ku nisa za mu je hutu rabin lokaci sai mun dawo